you masu jin lafiyar radio ministry na kawo muku gaisuwa in kana ji na suna na bashiru na samu ina kawo muku wannan wazi daga lafiyar radio ministry in kana ji na ka yi hankuri ka zama saboda mu yi addu'a sannan mu fara abinda za mu ce yau allah ya jara maka bukata allah ya bure maka anya allah ya bari kowane abu ne kake yi allah ya sa maka albarka da shi Allah ya bari zamanka ya zama lafiya a wurinka ya zama lafiya a wurin aikinka Allah ya sa maka albarka ko wani abu ne kana da wani kana da wani ciwo ni na ma Allah roko saboda si Allah ya cire maka wannan ciwo Allah ya bari abin da yake yin duka ya zama maka amfani Allah si ya taimake mu si Allah ya ji muna taushai si Allah ya yafe muna mu. abubuwan da muka yin bai da can duka Allah ya cire mu da kuma bure muna wani anyan sabu saboda mu je gabanmu muna sere wani abu Allah ya waye muna yin wani abu ne Allah ya bari abinda muka yin duka zama amfani ya bure muna zuciya ya ba mu ilimi saboda mu ji maganansi si saboda maganan da za mu jin abinda bai da kyau duka Allah ya cire mu da shi na an la ke nema mu ke so mu yi saboda Allah ya mu yi haka shi Allah ya taimake mu saboda mu yi shi mu yi wannan addu'a da sunan danshi amen hallelujah yau kuma maganan da za mu ji shi saraha to Allah ya ce muna mu yi saraha to me da a tamba in saraha menene saraha saraha ni allah ya baka wani abu sai dai ka rabu da shi zai za ka ce ka ba wani wani mutum da bai da wani ba in allah ya baka arziki za ka rabu da arzikin nan saboda ka ba da ba su da wani in ka yi haka saraha kake nan kage allah da kansu ya gwara muna inda saraha yake a lokacin da muke da cikin zunubi ba mu yi mu yi wani abu da kai mu ya ba mu danshi ya ba mu duyanshi annabi isa ya zo ya zufa jininsi ya yi sarha da kanshi saboda shi mu duka mu mun samu gafira mu kuma mu zama mutanen Allah. Kai wannan shi ne babban sarahan da Allah ya muna. Saboda haka an ka samu gafira a lokacin nan ka samu gafira daga abinda annabi isa ya kamata kai kuma ka bari kowane abin da yake kusa da kai kowane mutum na kake kusa da kai si kuma ya samu amfani da kai hallelujah allah na duba mu yana, so mu kuma da muke bin shi da rayuwanmu da kudinmu mu yi saraha da waran sabuwan da muke da shi hallelujah to in kana ji na allah na so mu yi saraha mun yi saraha me za mu samu hallelujah muka yi saraha akwai amfani da yawa kuwa kagen akwai wani mutum sunansa ayuba si yana saraha kullum kuma da yi saraha sai ya yi ma yaransi kagen saraha da allah na son sosai allah ya ce maganansu ya ce ya fi ya zama dole ni da kai mu yi saraha in ba ka yi saraha ba to kana da zunubi kana da zunubi kenan kana da zunubi Allah bai so in ba ka yi saraha ba abubuwan da kake da si Allah ba zai kara maka ba mun yi saraha mun sani amfani da yawa muna saraha muka yi saraha da wani abubuwan da muka yi da si Allah kullum zai kara muna albarka to arzikin mun muka yi sarha Allah zai ba mu arzikin da ya fi wanda muka yi saboda muka yi sarha muna samu amfani a wurin Allah muka yi sarha tun da dai maganan Allah ya ce mu yi in muka yi sarha mun samu albarka ba wai komai shin da muka ba shi ba wai si ya yi muna wani abu ba saboda Allah ni ya ce mu yi in ka yi sarha ka ba wani wani abu si Allah zai kara maka albarka abubuwan da kake da shin duka Allah zai cire su da wahala hallelujah muka yi sarha kuma Allah na cire mu da wahala sarha na cire mu wahala da mu sarha na rabu wahala da mu yana cire azaba da mu yana cire kowane bad luck da muka da shi yake mu muka yi sarhan na Allah yana duban na Allah ya, ya cire muna kowane wahala da yake da shi hallelujah sarha yana da kyau sosai muka yi sarha kuma Allah na bari aikinsi mu duka mu muna saraha Allah si ya bar da aikin Allah ya kuma ya je gaba in ka ce in kana da cikin kowane caki ni kakai cikin baka da saraha si kana kana bar aikin Allah bai yana zuwa gaba kenan yana zuwa baya kenan ke kana kana ke dan annabi ne kana bi Allah ne saboda ka yi hankuri abinda Allah ya baka da kai duka kai ma ka yi saraha da kai annabi Allah na duban anya mu yi wannan Allah na kira mu mu zo mu yi saraha Allah ko kun saboda saraha kullum Allah ya baka wani abu kullum muka tashi Allah ya ba mu wani kudi muka tashi kullum Allah ya ba mu wani abinci muka tashi Allah ya ba mu wani abu da wani bai da shi muna da riga da yawa ya kamata mu cire wani mu zo mu ba da ba su da su muna da abinci da yawa ya fi kai kuma ka rabu ka zai ka ba wani wanda bai su da abinci in ka yi haka kullum allah zai ba ka da yawa saboda ka samu kai kuma ka ba waranda ba su da sinna amma in ka ce ba ka yi abubuwan da kake da ka, ka, ajiye su suna batawa ba ka ba wani su si wannan mungu ne hallelujah don la juya halinka kai kuma ka yi sarha da abubuwan da kake da sinna ka yi sarha da kudinka ka yi sarha da addu'anka ka yi sarha ko da abin da kake da sin duka ka cire wani ka yi sarha sarha yana da kyau sosai in ka yi sarha Allah zai yafe maka zunubanka duka ko daina kana tambaye wani abu ni Allah bai ji Allah bai maka ni in ka yi sarha kwarai ka yi sarha babban sarha ya kai ma Allah saboda sarhanka Allah zai ji rokanka saboda sarahanka Allah zai bure ka zai bure maka anya mai kato Allah da zai bari kai kuma ka zama wani hallelujah saboda haka yi saraha in kana ji na yau abinda nake roƙo ka ne nake ga maka ne ka yi hankuri ko wurin da kake ba ka yi kai ka wasa da sarahanka saraha yana da kyau sai sai si Allah da kai ke cire mu mu yi saraha ya ce da muka ba Allah wani abu Allah zai ba mu abun da muka ba shi ne zai ba mu so hudu saboda sai mu samu da yawa gobe kuma mu yi saraha da shi saboda haka Allah yana yana jin murya muka yi saraha saboda haka na shiranka kai kuma ka fara in ba ka fara ba ba ka taba yin saraha ko ka taba yin ni don ka ta yin kullum kan da baka fara ba kana ji lafiyar rediyo na kira ka ka fara ko wani abu kankani ne kai kuma ka yi kankani in Allah ya baka wani abu wani abu kato ne kai kuma ka yi sara kato si Allah zai biya kowi komi ko da kowa abin da kai ma Allah zai biya ka akwai waransu suna so ko abinci kawai ba su samu kai kana da binci kai kana kana da abubuwa da yawan da Allah ya baka ba da ikon ka ka samu waranga abubuwa fa shi da ikon Allah ne ka samu Allah yana in ka ya yi amfani ne Allah adarin da ya ya, ya bar gwanan da ya yi amfani nan shi wannan adari Allah ke kawo shi to ka gani in ka samu wani abu a cikin gwana ka san kaman Allah ya baka wannan to da Allah saboda abin da yasa Allah ya baka nga ya ya san kaman kai kuma akwai waransu kuma kai kuma ka iya ka tabi su, sai in ba ka tamke su ba to ka zama barawo kenan kana shata Allah ya baka wani abu ka ka ba wani kai kuma ka karbi abin nan ba ka ba waransu ba kai ka zama barawo kenan Allah ya cire mu da satan Allah in ba ka yi ka yi ba ka yi ka roki Allah ya baka wannan iko ka roki Allah ya bar ka yi ka yi ya sha maha hankuri ya ji maka taushe ya yafe maka zunubi da an baka yi to ya zama zunubi ne ya kamata ka roko Allah si Allah ya yafe maka saboda ka yi ka yi ya ka yi in ba ka yi ya ka yi bi ka yi wannan ma ka fara daga yau in kana yi ni kar ka bari kai kuma ka ta yi don yana da kyau don abu mai kyau ne kake yi hallelujah in kai ne baka da wani abu in wani ya zo ya baka wannan abin da baka da shi ka ga ya maka dadi haka ne Allah ke so Allah na so mu taimakai juna Allah na so ko waranda ba su da su mu taimakai su so in shi kai ka yi sa in Allah ya baka wani abu kai ka yi mungu kai kuma ka bari wani ya samu amfani kai ka bari wani kuma ya samu wuri a hannunka Allah ya taimake ka Allah ya ji maka taushe Allah ya bure maka hanya saboda ka yi abin da na kai maga kana jin maganan shi ni Allah ya taimake ka saboda ka yi shi muna wannan addu'a da sunan annabi isa amen hallelujah kamar yadda na gaya maka nan ka fara ka yi sarha daga yau in ka yi shi Allah zai bure maka wani anya ne amen to in kana ji na watakila kana da wani abu da za ka tambaya ga nan ba na sai ka shira 0249251594 0249251594 surani dan wanka kaninku bashir na samu ke kawo muku wannan wazi daga Life Radio Ministry. To jama'a assalamu alaikum. So good, Allah ya dama inike. So good, ina so good. So good, ina so good. So good, ina so good. binadamu ini